a wani samamen haɗin gwiwa tsakanin 'yan sandan faransa da spain da kuma niger an yi nasarar kama wasu mambobin wani gungun masu safarar bakin haure daga jamhuriyar niger zuwa turai a cewar ministan cikin gidan faransa jami'an tsaron sun kame wasu masu safarar mutane uku a zindar da ke kudancin niger yayin da suke ɗauke da bakin haure goma sha biyar an kuma kama babban mai masaukin baki lokacin da yake karɓar bakin haure kusan goma sha biyar a gidansa da ke maraɗi. binciken da 'yan sandan faransa uku da 'yan kasar spain uku da 'yan niger goma sha suka gudanar tun a watan agusta ya kuma kai ga kama wasu masu fasakori biyu a agadas da ke tsakiyar niger